ƙanwar kanwar mahaifiyata tana da 'ya malam zan iya aurenta menene bambanci tsakanin hai'a da haiba idan ana jin tsoronka ba a son ka tsoronka kawai ake ji amma ko yana la'antarka amma da an ganka ana jin tsoro to wannan ba haiba ba ce hmm. ko kuma ana son ka kuma an rena ka san ya zama har yayi yawa ya zama reni hmm. kana gurin ma kana magana ana ta hayaniya hmm. kuma fa ana son ka to wannan ba haiba ba ce hmm. to ita kuma haiba shine wai haka ne sai mace ta je ɗakin mijinta sannan za ta fara yin sallah wasu kenan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za mu ji su a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin yau ma kamar kullum malam zai fara da yi mana bayani a game da addu'o'i da zikirorin da ya kamata ko da yaushe mu riƙa yi kamar yadda aka ciro su daga cikin littafin hisnul muslim a yau kuma insha Allah malam zai koya mana addu'ar da ake yi idan an je ziyara makabarta da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yankewa kowa hukuncin mutuwa ma'ana kowa sai ya mutu hmm. kowa sai ya mutu kullu shay'in halikun illa wajaha kullu man alaiha fan qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin qul innal mauta min tafirruna minhu fa mulaƙi ku. Mutuwa da kuke gudu sai ta same ku hmm. aina mata kunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke sai mutuwa ta bi ku ta ɗauki ranku da haka wannan ya nuna kowa ya shirya ya zama cikin shiri ya kuma kyautata alaƙarsa da Allah domin kowane lokaci ana iya kiransa ya tafi lahira ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya yadda ko bai yadda ba mm. don haka sai ya zama an sa alaƙa tsakanin na duniya da na lahira mm. su waɗanda suke a cikin gidajensu na rayuwa da kuma gidaje na mutuwa shine makabarta da ake warewa domin kai mutanen da suka mutu hmm. da kuma filaye da ake warewa domin yin gidaje ga rayayyu wanda ya mutu kuma sai a yi masu sutura a yi masu sallah a kai shi makabarta hmm. to makabartan nan ba haka ake barinta kawai ba sai shari'a ta shar'anta mana mu dinga ziyartar waɗanda suke kwance a kabarin nan domin yi musu addu'a hmm. ko malamai sun ce hikimar kai ma waɗanda suke kwance a makabarta ziyara abu uku ne na farko a raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da kansa yake tashi ya je makabartan nan domin ya yi wa sahabbansa addu'a hmm. na biyu ka je ka yi musu addu'a don suna buƙatar ka. wanda yake cikin ni'ima idan ka masa addu'a sai Allah ya ƙara masa hmm. wanda yake cikin azaba ko raɗaɗi in ka masa addu'a in Allah ya karɓa sai sassauta masa hmm. to sannan kuma akwai tuna lahira cikin zuwa makabarta mutum zai tuna lahira ya tuna mutuwa ya san cewa lalle ana mutuwa in mai kuɗi ne shi zai ga kaburburan masu kuɗi sun mutu in malami ne shi zai ga na malamai idan shi wani jami'in gwamnati ne ko ɗan siyasa ne ko mai sarauta ne zai ga na irin nasa hmm. idan shi mai arziki ne ko mai kuɗi ne zai ga na masu kuɗi in shi saurayi ne zai ga na samari ita budurwa ce za ta gana wato yan uwanta waɗanda suka mutu su ma suna budurwa hmm. to ire-iren waɗannan mutum zai tuna lahira to sai aka ce ga addu'ar da za a yi wanda mala ya kawo mana ita ce addu'a ta sittin a cikin shafi na ɗari da uku wanda ya ɗauko daga cikin sahihu muslim da kuma ibnu maja hmm. cewa in ka je makabarta sai ka ɗaga murya ka ce assalamu alaikum ahalar diyar minal mu'minina wal Musulmin. wa inna insha Allahu bikum lahiqun hmm. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية ce amincin Allah tabbata a gare ku ya kuma abota wannan gida na makabarta daga cikin muminai da kuma musulmi in Allah ya yarda muna nan a bayanku kuma Allah ya yafe ma waɗanda suka gabata daga cikinmu da waɗanda suka zo daga baya kuma ina roƙon Allah gare mu da ku al'afiya ta Allah ya bamu lafiya da wanda ke cikin kabari wacce irin lafiya yake nema afiya shine dama ake cewa da Hausa lafiya afiya lafiya wata ma'ana Allah ya tsare ku daga azaba ya kuma riskar da ku da abin da kuke so na alheri shine ma'anan lafiya din ana cewa zaman lafiya rayuwar lafiya jiki lafiya gari lafiya mm-hmm. ko yawwa to shine ma'anan afiya da larabci da hausa kuma lafiya mm. lafiya afiya saboda haka duk larabci ne an yi aro daga larabci ne yawa duk ai mafi yawa kalmomin zaka ga wasu an aro su ne musamman na shari'a daga larabci mm. to wannan yasa in mutum ya tashi sai je wannan in zaka ziyarci makabartar gaba ɗaya kenan idan kuma wani na musamman zaka kai wa ziyara to sai ka je daidai kabarinsa sai ka biyo ta gabas ma'ana ka zo ka tsaya a gabas ɗin kabarin wato sai ka fuskanto yamma ka kalli inda fuskan mamacin take hmm. sai ka ce assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh ka ka masa sallama kenan mm. to sai kuma ka juya ka sa kabarin a baya sai ka kalli gabas sai ka daga hannunka sama mm. sai kuma ka roƙa masa gafara mm. wato wancan in za yi masa sallama shi za fuskanta wanda ka je kabarin nasa kalli fuskarsa yawa in ko za yi addu'a ba kabarin za kalla ba sai ka juya ka kalli gabas dan gaba ita ce alƙibla addu'a sai ka daga ka sai kuma ka gaya wa Allah cewa ya yi wa mutumin nan gafara ya kuma yi masa rahama ya ji kansa iyafe yafe makurakuransa ya kuma sa in yana cikin ni'ima Allah ya ƙara masa masa in yana cikin azaba Allah iya yi masa in mace ce kuma sai ya ce assalamu alaiki ya assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuhu hmm. sai kuma ya juya ya daga hannunsa ya kalli gabas hmm. wato tunda dama ka zo kabarin ta gabas dama fuskarsa gabas take kallo hmm. ka gan ka taho ta gabas ko ka tsaya a bangaren gabas kaga zaka kalli yamma kenan kamar kun yi fuska da fuska da shi ne kaga kana kallon yamma shi yana kallon gabas kamar kun yi daura da juna zaka kalla ne kawai dama dan yin sallama dan yin sallama kawai da an gama sai a juya yawa sai kuma ka juya ka daga hannunka sama hmm. sai kuma ka kalli gabas kai ma addu'a to ka hmm. juya kenan haka to wannan shine abin da aka faɗa gangane ga ziyartar kabari na musamman in ko duk makabartar ne to sai ka tsaya a bakin makabartar kaɗan shigo kaɗan sai ka tsaya sai ka karanta wannan assalamu alaikum ahlad diyar min na wal muslimin wa inna in sha Allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin as'alullaha lana wala kuma al'afiya mm. Allah ya samu dace amin ya hayyu ya qayyum akramukallahu Allah ya saka da alkhairi amin yanzu kuma sai ɓangaren amsa tambayoyi na cikin wannan shirin za mu fara ne da tambayar da ta fito daga shamsu mai gyaran waya da ke kuka uku rano jihar kano ya ce yana so da allah malam ka karanta masa fatiha ya ji daga bakinka domin kaucewa kuskure to kamar yadda aka shina fatiha tana daga cikin sura da ya kamata a ce kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya iya karanta ta domin ita ce ake yin ta a kowace raka'a hmm. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam ƙara bi fatihatil kitab hmm. babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba da wannan fatiha mutum zai kula da inda ake samun kurakurai wajen karanta ta hmm. misali mutum ya ce bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wato wajen alhamdu ham ham din na rufe baki ake yi hmm. maimakon suna cewa alhan sai a ce alham ka gani an rufe baki kenan ba han ba hmm. han ya koma nuni kenan mm. in ka ce ham ya koma mimi kenan mm. alhamdu kuma wannan dal rufa'a ce a samansa lillahi rabbil alamin rabbil alamin mm. arrahmanir rahim wasu kan ce arrahmanur rahim sai su rufa'a akan wannan nu'ara eh. yawa arrahmanir rahim ƙarshe ma sai a rufe baki الرحمن الرحيم maliki الدين wasu kan ce yau maddin mm. to wannan mimun ɗin kasara ake mata Maliki maliki maddin ko maliki maddin ana akwai kira'a guda biyu ana cewa maliki yau maddin mm. ko maliki maddin iyaka wasu ba sa yin shadda su ce iyaka mm. iyaka iyaka na'budu na'budu wannan ainun din allikafa din nan daure ta ake na na ko na wasu kan ce na na'a na wannan nunin ta daure allikafan nan na'abu wannan kuma ba baɗin rufa'a ne a kanta ba kasara ba mm. wani yakan ce na'abidu na'abidu na'abu na'abudu iyaka na'abudu wa iyyaka nasta'in hmm. nasta'inu sai nasta'in hmm. wato nuni ne a ƙarshe a ɗaure ciki yawwa hmm. ihdina siratal mustaqim ihdina nan dama ha babba ce muna da ha babba muna da ha ƙarami muna da ha saɓi to wannan shi ha babba ce da haka akwai ha karama ko akwai ha kuma mai abin nan ihdinas siratal akwai sinu wanda take kama da wannan si akwai si na sadun ihdinas siratal mustaqim shi anan na sadun din ne ke yawa na sadun ne duk da mm. yake akwai kira asinun amma dai sadun din shine abin nan mm. ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت أنعمت na farko buɗe baki ake an amta an amta wani yakan ce al'anta ko am'amta an amta an amta nan sai an kula na farko buɗe baki ake an am kaga na farko an buɗe baki na biyu an rufe صراط الذين أنعمت alaihim alaihim ghairil wajen ghairil wasu ce gairin magarubi to ghairil wato abin nan ce galli kafa ce da fataha ta ɗauriya ra kuma da kasara gairi to kuma akwai alif da lan wanda wanda ya ɗaure lan gairil ghairil ba gairin ba gairil ril wannan ita raɗin za ta ɗaure wato lanjaye ne gairil ril ba gairin ba gairil mag mag shi kuma wannan mimun ɗin ta ɗaure wannan galle kafa ɗin mm. mag mag ba magaba mag mag wato sai a ɗaure ita galle kafa da kuma wannan munjaye munjaye da fataha sama shine ma mag ya ɗauri gan likafa hmm. ghairil maghdudu wannan kuma mu da yake dadin dama su ma laraban sun ce su kaɗai suke da ita a duniya hmm. ba wani yare da yake da dadin sai su kame da su ma tsa take ba su wahala hmm. an ka ce musu dan wake sai ce dan wake <laughs> ba shi da ita shi ma to mu ma dadin tana ba mu wahala ba haushi ba shi da ita da haka sai ka yi kokari ka koye ta tafi fuskokin da ake karanta ta ghairil maghdubi magduda kamar za ka faɗi dalun amma sai ka buɗe bakinka ghairil magdubi alaihim alaihim wala dallin wala da wasu kan ce wala ra ralin wala dalin wala dallin wala dall sai ka ɗan buɗe kumatinka ka ɗan cika shi da iska sai ka ɗan lankwasa gefen harshenka guda biyu sai ɗan taɓa sama ghairil maghdubi alaihim walabbalin to wannan sune yan kurakurai da muke yi wanda a hankali tunda hmm. dama ba yaren mu ba ne. koya muke gaba ɗaya hmm. to ana yi ana yi ana dan gyaggyara musamman manya manyan kurakuran hmm. ne waɗanda suka shafi faɗa harafin ba daidai ba ko kuma wasalce shi ba daidai ba to Allah ya ba musa amin sai tambayar da muka samu daga aliyu da ke rimin kebe ramin ɗan falke ƙaramar hukumar ungogo da ke jihar kano da ya ce ƙanwar mahaifiyarsa tana da ɗaya ike so ya san dan allah zai iya auren ta mala to idan ƙanwar mahaifiyarka da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka tana da ɗaya babu laifi ka aure ta hmm. wannan shi ake kira auren 'yan mata zar wato da babaka da babata uwarsu ɗaya ko ubansu ɗaya ko wasu ɗaya ubansu ɗaya wannan babu laifi ka aure ta wannan kuma cewa yayi wai haka ne sai mace ta je ɗakin mijinta sannan za ta fara yin sallah to mace za ta fara yin sallah ne a hali biyu halin koyo da horo da reno da kuma halin da ya zama farilla ana fara sallah daga shekara bakwai ku umarci 'ya'yanku da yin sallah in sun kai shekara bakwai wannan don reno ne bai zama wajibi a kansu sai sallah suna 'yan shekara bakwai ba hmm. amma ana koya musu ne su saba da abin ya zame musu jiki kafin ya zama wajibi a kansu hmm. sannan hawa na biyu na sallah yakan hau mutum ya zama wajibi a kansa da zarar ya balaga alamar balaga kuma ga mace abubuwa guda hudu ne na farko idan ta fara jinin al'ada alama ce ta balaga hmm. na biyu idan bata fara jinin al'ada ba to in ta kai shekara goma sha biyar ta balaga sannan na uku idan aka ga gashin hammata da gashin gaba ya tsiro wa mace ko namiji wannan alama ce ta balaga ga namiji da ko mace mm. da isuwa shekara goma sha biyar sannan kuma da yin mafarki mm. ma'ana ta fara jinin al'ada alama ce ta balaga ma'ana sallah wajibi ne kenan a kanta daga wannan lokacin mm. ko kuma ta kwanta bacci ta mafarki ta gama ni wannan alama ce na cewa ta balaga ko kuma ta kai shekara goma sha biyar alama ce ta balaga ko kuma gashin hammata da gashin gaba ya tsiro mata wannan alama ce ta balaga to da haka daga lokacin ko ba a yi mata aure ba to wajibi ne ta dinga yin sallah in da tana yin sallah a matsayin horarwa da reno da sunna da mustahabi to yanzu kuma sallah ta zama wajibi ta yi kamar yadda ta zama wajibi akan babanta da babanta wannan yana nufin kamar idan ta ga gashi ya tsiro mata a hammata ko a gaba din amma kuma bata yi jinin al'ada ba yana nufin dai ta balaga da eh, dama shi yasa aka sa alamomin da yawa ai hmm. in ba a ga wannan ba za a iya ganin wannan mafi yawa tare suke zuwa to amma wanda za a fara wanda da aka gani daga ciki hmm. ko da ba a ga ɗayan ba hmm. za a iya amfani da shi balle ma mafi yawa waɗannan alamomin da muka faɗa tare suke zuwa za ka ga eh, jinin al'ada in an fara shi za ka ga kuma tunda alama ce ta cewa za a iya ɗaukan ciki kenan to kaga a lokacin an yi mafarki za a ga mani ya fito mm. to kaga kuma a lokacin kuma za ka gashin hammatan ya tsiro mm. kuma shikenan sai ka ga shekarun ko ba su kai sha biyar ɗin ba dai alama ce ta cewa za a iya wadatuwa da ita wajen yin hukunci akan cewa mutum ya balaga da haka dukkan alƙalami ya hau kansa mm. tunda dama mutum uku aka saukewa alƙalami mahaukaci sai ya warke da kuma mai bacci sai ya farka sannan da kuma yaro sai ya balaga masha Allah wannan kuma tambayar tambayarsa ita ce menene bambanci tsakanin hai'a da haiba ita hai'a tana koma ne zuwa ga siffa ta zahiri mm. mutum ya yi shiga ya sa babban riga da ya ciki da wando da hula da rawani da ya rike kwagiri ya sa gilas ya sa takalmi sauciki ko faɗe ya sa safa mm. to kaga wannan ka gango hai sa kenan mm. kamanninsa yadda ya fito ita kuma haiba ba a ganinta mm. sai dai a ji ta a jiki abin da ake kira haiba shine mutum ya zama ana sansa ana jin tsoronsa mm. idan ana jin tsoronka ba a sanka. tsoronka kawai ake ji amma ko yana la'antarka amma da an ganka ana jin tsoro to wannan ba haiba ba ce mm. ko kuma ana sanka kuma an rena ka san ya zama har yawa ya zama reni kana gurin ma kana magana ana ta hayaniya kuma fa ana sanka. ka to wannan ba haiba ba ce to ita kuma haiba shine abin da ya haɗu waɗannan guda biyun idan tsoro da soyayya suka haɗu suka cakuɗe sai su haifar da abin da ake kira haiba ana son ka amma kuma ana shayin ka shayin bai hana san ba san bai hana shayin ba wannan shine to kaga wannan sifa ce da ba ganin ta ake ba sai dai mutum ya ji ta a jikinsa cewa da ka zo guri sai ya ji ga wani wanda nake kauna kuma wanda bakun ba na son bata masa hmm. to wannan shine bambanci a zahiri a tsakanin su wallahu ala masha Allah wannan ta ce shekarar ta 26 a duniya ba aure ta ce dan Allah ka taimaka mata da addu'a kuma ita ma tana yi ko kuma ka haɗa ta da ƙungiyar nan da ka faɗa ta taimakon masu yin aure ga lambayar ta nan ta bayar to da farko dai muna miki addu'a Allah subhanahu wataala ya fito miki da miji na gari Allah kuma ya sa ke ma gari ce Allah kuma ya sa ki samu mijin aure mai mutunci mai daraja wanda zai rike ki da amana kada ki damu don kin kai shekara ashirin da shida biki aure ba watakila karatu kika tsayayi watakila wani abu kika tsayayi babban matsala a ce duk tsawon shekarun nan biki karatun addini ba biki karatun zamani ba mm. ga shekaru yana karuwa shi ko ba abin da kika yi ba karatun addini ba na zamani hmm. biki biyun ba ko biki ɗaya daga cikin biyun ba hmm. kin ga wannan shine babban matsala sannan na biyu Allah ya sa ba wani abu kike aikatawa mummuna wanda ya sa jama'a suke kyamata auren ki ba hmm. domin yanzu mutane ko da mutanen banza ne ba sa son su auri mutuniyar banza komai lalace mutum sai ka ji yana cewa Allah ya bashi mutumin kirki da shi ma mutumin kirki ai addu'a yake shi ma Allah ya bashi na kirkin haka ne shi na kirkin ai ma ba shi ma baya son ya haɗu da wanda ba na kirki ba mm. al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati mm. gurbatattun maza na mata ne gurbata na maza ne mm. da haka gurbatacce da gurbatacce da haka ba wanda yake so dan yana da kirki kuma ya je auri wacce ba ta da kirki ta zo ta azabtar da shi tana wahalar da shi tana bata masa tarbiyyar ya'ya kuma tana zuwa masa da abubuwan da ba su da asali tana kuma cutar da shi hmm. to kaga wannan shine dalilin da yasa su ma masu auren suke gudun auren wacce take ba ta da addini hmm. sannan kuma Allah ya sa ba wani ciwo kike da shi ba ko irin shafa aljanu din nan wanda za ga wata ana ta zuwa neman auren taki ko ba ta da ra'ayin auren hmm. ko kuma tana da wani ciwo ko kuma tana da wani mummunan hali ko kuma Allah ya sa ba irin matan nan ce mai ra'ayin sai kala kaza ba duk da yake kowa din yana son kala kaza mm. to amma kuma wata za ka ga ta sa sharuɗin ta da yawa kamar mutum ya jajibo abin da ya fi yawa sai wane sai mai siffa kaza sai mai kama kaza sai mai gida iri kaza sai mai mota iri kaza mm. to ka ga kuma ba dole a samu irin wannan din ba watakila kalar da kike so ne ba a samu ba ko da baki faɗa ba wata zaka ga in ka tura mata ma wani sai ta fara tunanin nawa yake da shi wace sana'a yake yi ya kamata eh a san wace sana'a yake yi tunda mu ma ba ma yadda mutum ya yi aure ba tare da an bincike abu biyar tare da shi ba na farko a tambayi asalinsa ɗan ina ne shi a je a ga inda iyayensa suke na biyu a tambayi sana'a sana'arsa a ina yake yin sana'a sannan na uku a tambayi addininsa yana kula da sallah yana kamsu salawati a jam'i sannan a tambayi halayensa yaya yake mu'amala da mutane mai rigima ne mai faɗa ne mai tashin hankali ne domin annabi ya ce wata mata kar ta auri wani mutumin da yake duka Abuja jahamin yana duka to kaga wannan bai iya mu'amala ba annabi bai mm. soke shi addini ba yace mutumin kirki ne a addini amma kuma yana duka mm. duka kuma ba dabi'a ce mai kyau ba to annabi yace ce ka ta aure shi zan da ta sha duka mm. to sannan kuma kaga sai an bincika lafiyar mutum an tabbata yana da lafiya so da addininka da halayenka da asalinka da sana'arka da lafiyarka ka waɗannan abubuwa guda biyar kullum muna cewa su gabaci aure su ma gabaci kafin a fara soyayya a fara tabbatar da waɗannan abubuwa haka saboda haka muna miki addu'a Allah ya fito miki da miji na kwarai insha Allah kuma za mu tuntuɓi su waɗannan da suke wato haɗa aure su ma sai sun yi bincike gaskiya akan mijin sun yi bincike akan matar hmm. domin wata rana ana samun matsala hmm. sai mace ta zo ta kunshe halayenta ta kunshe siffofinta ta kunshe abubuwa da yawa sai kuma an haɗa ta da miji ya aure ya zo ta dinga wahalar da shi tana azabtar da shi kuma yazo yana cewa ga malaman nan ne ba suka haɗa ni da ita hmm. sun san ba ta da kirki sai ga kamar ma haɗa baki aka yi aka cuce shi hmm, to irin wannan yasa gaskiya ba a gaggawar cewa ga wata can ka je ka aura saboda wata kuran kuma mijin ne shi zai zo ya kunshe ya dinga dan kada yan murya yana dan sunkwi da kai hmm. ka gan shi kawai mutumin kirki sai ka sa an bashi ya kuma ya zo ya dinga azabta da ita a ce malam ne ma ya kashi wallahi ka gani to yanzu malaya ya zai mana aka kama na wannan to ka san gaibu ne baka sani ka gani abin da ka gani na zahiri ba da shi zaka yi aiki ba to irin wannan sa mutane suke gudu in abu yayi kyau sai ai shiru ba za a ce maka kago madalla ba mm-hmm. amma da an samu matsala macen ta samu matsala da mijin ko shi mijin ya samu matsala da matar sai kuma a dinga zargin wanda ya musu hanya suka haɗu mm-hmm. kamar cewa yana sane bai faɗi wani abu ba mm-hmm. to wannan shine da yasa kuka ga ana taka tsantsan wajen shiga wajen sai dai a yi addu'a Allah ya fito da nagari Allah ya haɗa tagari da nagari ya ba da zaman lafiya to amin ya hayu ya qayyum sai muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يساك ووندي لكن ونن نوين شري الخيري يسار دوكي يسا دا إنسا دا غباكي إيا يزونا مانا دا قسمو دا جحم دا ملافيا يبامو تشي غبا دا أرزك إيمي كوريو محمد نبينا نبي نور من مكة حبيبي نور وطرع